أكثر من شاء بأذنه والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أن أواوى إن سكي سوارم ولكم كلم عليه وند اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من شاهد قوة المحرم hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da uku ga watan tara shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin littafin wato muhabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ta'azimuhu wannan shine ainihin wato darasi na goma sha biyar in ba na manta ba na sha shida ne shine darasi na goma sha shida ah, wannan darasi na goma sha shida mun fara babin da ke magana ne akan halin sahaba fil mahabbati wa ta'zimi lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama halin sahabban manzon Allah wajen san annabi da kuma yadda suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutane su haƙuri ba su ji mu jiya ba saboda sun san cewa aikin addini ba zai gushe ba wasu abubuwa suna aradowa to a an anas bin malikin kala yake talon maka na yawma uhud yayin da ranar uhud ta yi hada ahlul madinati haiku hasa madina ta haisatan shine jalu jawlatan yatlubuna al-sarara wal huruba shi sun kai komo suna neman za su gudu saboda wani arbin rikici da ifara. ƙalu aka ce musu utila muhammadun an kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hatta kasuratu sawariku fi nahiyatul madina har da ihu wato ya yawaita wajen ɗaga murya a nahiyoyin hanyoyin madina fa kharadat mar'atun min al-ansari sai wata mace ta fito daga cikin wato mutanen madina mutahazzima tana mai daure da samara tuqbilat bibniha wa abiha wa wa akhiha aka fuskanto ta da ainihin wato ɗanta da babanta da mijinta da ɗan uwanta la adri ayyuhum ustuqbila bihi awwalan ban sani ba wanne ne daga cikin su inji Anas dan Malik ce aka fara fuskantar matan nan da ita da aka sai a anas dan maluka ya ce ban sani ba wanne aka fara fuskantar ta da shi kunga an kashe babanta ɗanta mijinta ɗan uwanta da tsada a ahadihim lokacin da ta wuce kan ɗaya daga cikinsu qala sai ta ce man haza wai wannan ƙalu sai suka ce aboki wa akoki zaujuki wannan babanki ne wannan dan uwanki ne wannan mijinki ne ibnuki wannan kuma danki ne ta wannan وانما tana فدا tana cewa ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah yake yaquluna suna ce mata amamaki ya manzon Allah nan gaban ki hatta dufi'at ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam har sai da ainihin wato aka tunkuda ta fa aka binahi yace saubihi ta taba wani ɓangare na rigar annabi ta ji tabbas shi ne. sun maƙalar sai ta ce bi abi an ta ummi ya rasulallah babana da mamata su zama fansa gare ka la ubali ban damu ba idan salimta idan ka kubuta min azabin daga dukkan kowace irin halaka wa fi riwayatin qalat tace kullu musibatin kowace musiba bayan bayanka dalalun ai wannan musibar tana da sauki shine ayyasiratun wa wa hayyinatu tana da sauki <coughs> ku duba ku gani wannan mace ce ta samu wannan tarbiyyar wancan cewa fastuqbilat bibniha wa abiha wa zawjiha wa akhiha ai ukhbirat bi maqtal abiha wa ibniha wa zawjiha wa akhiha aka ba ta labari wannan hadisi rawahu at-tabarani fi al-awsat al-imam at-tabarani ya kawo shi a cikin al-muqaddam al-awsat a mujalladinsa na takwas sannan wa huwa fi majma'u zawa'i wa zakar anna rijalahu thiqatun illa wahidun lam sannan mutum ya zuba cikin albidaya wan nihaya na al-imam ibn kasir malam yace wa qad hakama as-sahaba hakama as-sahaba ridwanullahi alayhi sahabbai sun hukuntar da manzon Allah fi anfusihim akan kin kansu wa amwalihim da dukiyoyinsu faƙalu suka ce haza hazihi amwaluna bayne ne ka ga dukiyar nan gaba gare ka fahkum bima fiha bima shi ita kai duk abin da kaga dama da shi wa hadhihi nufusina bayna yadayka wa'annan ga rayukan mu nan gabare ka law ista'aradta bina al-bahra da zaka kutsa teku yanzu kai yaki la da mun kutsa ne bayna yadayka mai yaki tsakanin mai yaki gaba gare ka da haka mun sha faɗa muna cewa wannan shine bambanci tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma ɗaliban annabi Musa idan muka tafi suratul ma'ida za mu ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari wanda duk a ƙarƙashin kissar malamai suna kawo ƙissoshi da yawa wanda suke da alaƙa da akwai tatsuniyoyi ƙwarar gasken gaske a ciki domin hanyar sanin zai guda biyu ce ko Allah ya faɗe ta kai tsaye ko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗe ta wanda a wannan sai da Allah ya kira ya ce ya amalar kitabi ya ku inda muka baku littafi قد جاءكم رسولنا من ضم يا ذومكم يبين لكم على فترة من الرسل yana muku bayani akan kamfa da yankewa na manzanni menene dalili an ta ƙulu ma ja ana min bashirin wala nadirin saboda kada a je lahira ku ce ku babu wani mai gargaɗi ko wani mai bishara da ya zo muku da wajen Allah Allah sai ce fa kada ja akum bashirin wa nadirin mai gargaɗin ya riga ya zo muku wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah yana da iko akan kowane irin abu sannan Allah ya ce id qala Musa li qaumihi ka tuna lokacin da annabi Musa ya ce ga mutanansa ya qaumi kuru ni'matallahi alaikum ya ku mutane na ku tuna ni'imar da Allah ya akan ku ijja'ala fikum anbiya lokacin da ya kawo annabawa sa a cikin ku da yawa waja'alakum mulukan sannan ya sanya ku masu mulki wa ku ya ba ku malan yu'ti ahadan min al'alamina da bai ba wani daga cikin talikan duniya ba a zamanin ku Allah ya ce ya kau annabi Musa ya ce muku ya ku mutane na udkhulul ard al-muqaddasa ku shiga wancan garin na wato baitul muqaddas allati kataballahu lakum wanda Allah ya wajabta cewa sai kun shiga wala tasaddu ala adbarikum kar ku juya baya fatan qalibu ne sai ku juya baya kuna masu asara qalu suka ce ya Musa ya kai Musa inna fiha qauman jabbarin mutanen fa da kace mu je mu shiga garin nan akwai masu ƙarfi ko da dai wa inna lan nadkhulha abadan kuma wallahi ba za mu shiga garin ba har abada ma da mu fiha matukar mutanen nan suna ciki hatta ya kurzu min ha sai sun fita bayan ya kurzu min ha in sun fita to fa inna dakhilu da lokacin ne za mu shiga to sai Allah ya ce qala sai mazaji min alladhina yakhafuna an an amalla alaihim madkhulul baba an suka ce ku shiga wannan gari bai da dakhaltumu in kuka shiga fa innakum ghalibuna lallai za ku nasara وعلى الله فليتوكل المؤمنين وعلى الله fatawakkalu in kuntum mu'minin ga Allah za ku dogara in dai kuna da imani me suka ce a wannan suka ce qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha suka ce kai mu fa ba za mu shiga garin nan ba har abada matukar mutanen nan suna ciki da annabi Musa ya matsa suka ce masa fa zahab anta wa rabbuka faqatila ba ka ce Allah ya alƙawari bin an je za a samu nasara to da kai da Allah ku shiga ku je ku yaƙi inna ha wala na mu muna nan zaune in kun gama in an yi nasara fa sanar da mu amma mu ba in ta zamu wannan shine ta'annuki da haka mun sha faɗa cewa da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta annabi Musa sun yi kamanceceniya gurare masu yawa amma wajen sahabbai Allah ya wa manzon Allah sahabbai ba irin na manzon na annabi Musa ba wa shi yasa za ku ga yana cewa limatu ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum sai da haka sai ce suka ce la wusta aratta bil bahra da zaka kutsa ce ku da mu la khudnahu da mun kutsa ce ku nukatilu bayne dai ka zamu yaki gaba gare ka wa min khalfika zamin yaki bayan ka wa an wa an shimalika da damanka da hagunka wannan ya zo cikin rawdatul muhibbin wa huwa qawl sa'd bin mu'az fi ghazwat badr kama zakarahu ahad as-siyar mutum ya duba cikin ibnu hisham da kuma asali yana cikin littafin al'imamin imam muslim zai ga cewa ya kawo wannan kama kana sha'anuhum kaman wa hada asdaqu ta'abirin anil mahabba wannan ita ce wato mafi gasgata maganar da mutum zai faɗa a kan soyayya ce duk inda za ka kutsa ka shiga zai kuka ya shiga kuma da gaske yake yi ba wasa yake ba da gaske yake kama kana sha'anuhum kamar yadda yake shine sa'anin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi ta'azimihi wajen girmama annabi wa tawqirihi da mutunta shi awdaha wa shi ne mafi bayyana mafi fitowa fili min an yustadalla alaihi akan a ce a kafa hujja da shi wa ajmala man wasafa sha'anahum fi dalika man wasafa sha'anahum fi dalika urwatu bin mas'ud as-saqafi mafi wato girman wanda ya wasafa sha'aninsa a wannan lokaci shine urwatu bin mas'ud as-saqafi hina fawada wato annabiya sallallahu alaihi wasallama fi sulhul hudaybiyya lokacin da suka tattauna da manzon Allah suka yi ittifaqi a sulhul hudaybiyya falamma raja'a ila quraish lokacin da ya dawo wajen quraishawa qala yace ai ku yace ya ku mutane wallahi laqad wafattu ala al-muluki na wato gangarawa bakunta wajen masu mulki wafattu ala kaisara wa kisra na je kaisara na je kisra manya-manyan sufafawa na duniya a wannan lokacin wanda jashi na je kasar na jashi ya ce wallahi in ra'aitu malikan inda ma'anan wallahi ma ra'aitu malikan ban taɓa ganin wani mai mulki kattan da ɗaya ba yu'azzimuhu ashabahu mutanensa na girmama shi ma yu'azzimu ashabu muhammadin muhammadin irin yadda sahabban manzan Allah ke girmama annabi muhammad wallahi in kama nukhamatan idan annabi ikaki kwaya daya illa waqa'at fi kaffi rajulin minhu ba ta faduwa a ƙasa a tafin ɗaya daga cikin wasu take fadawa fadallaka biha wajhahu wa jildahu ishafa ta a fuskarsa da kuma ainihin wato fatar jikinsa wannan matsayin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine wasu suka ainihin wato rabe makansu kansu wa idza amarahum idan annabi umarce su ibtadaru amrahu sai su gaugawa wajen bin umarninsa wa idza tawadda'a inni alula kadu yattasiluna ala wudu'ihi kaman za su yi fada za su yi kisan kai saboda ruwan alulan manzon Allah وإذا تكلف خفضوا أصواتهم عنده إذا النبي إي مغانا ذا سسوت قوة إي كسا كسا دمريسا وما يهدون النظر إليه باسا قراوا النبي إدوسي تكلنسا kallon da ko kiftawa babu ta'aziman lahu saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wannan hadisi yana nan cikin littafin al-Imam bukhari ya kawo shi irin yadda sahabbai suke girma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama wusifa sahabatu kamar yadda aka siffanta sahabbai hala julusihim halin zaman su wastima'ihim da kuma sauraron su linnabi, nabi ga annabi sallallahu alaihi wa sallama bi wasfin ajibin da siffantawa mai ban mamaki a fi hadisa idda ya zo a cikin hadisai masu yawa Minha daga ciki دغتي قول أبي سعيد Kudiri. maganan abi sa'id al-khudri da yake ta wasakata nasu ka anna ala ru'usihim at mutane sun yi shiru kai ka ce kaman tsuntsu zai sauka a kansu saboda tsabar ainihin wato natsuwa kamar yadda zamu ga hadisai da dama hadisin barra ibn azib da yake magana lokacin da aka je makabarta kafin abin ne mamaci annabi ya ɗauki sanda a hannunsa yana dukan ƙasa da ita sannan ya fara nasiha ya ce kamar tsuntsu zai sauka a kansu saboda tsaban natsuwar da suke sauka da ita a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan duka ba abun mamaki bane dan me dan akan haka Allah ya zaddabtar da su yayi musu tarbiyya wajen kira a ƙarshen suratul nuri Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu magana maganar da Allah madaukakin sarki ya yi musu cewa innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi mu'minan da suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in idan suna tare da annabi ana aiki na haɗi. lam yanhabu ba sa barin aikin ba sa tashi daga inda annabi yake hatta ya sta'azinu sai sun nemi izinin manzon Allah cewa za su tashi kana zaune tare da malami kuna karatu a majalisi za ka tashi ba wai ba kawai dai a kara makan lawaye ne ka sama ko kasa ba ina kai bai sani ba a'a dole ka nemi excuse ka nemi izini ci a kara makan da Allah akwai ɗan uzuri zan tashi Allah ya ce innal ladina yasta'dinunaka wa Waɗanda suke neman izininka za su tashi in wani uzuri ya bujuro musu ulaika alladina yu'minuna billahi wa rasulihi wa inna sunu wa inna suka yi imani da Allah da manzon Allah Allah ya ce faɗi fa idza sta'danuka li ba'd sha'ani. idan suka nemi izininka a wani sashen sha'anin Allah ya ce fa adalli shi ita minhu to kai izini ga wanda ka gadawa ko kana da uzurin ta bayyana ka bijiro wa manzon Allah ya Rasulullah akwai uzuri da Allah ina so in tafi sai ya ce ba za ka je ba ka zauna to dole ka haƙura ka bi umarnin manzon Allah ka fasa tafiya inda za ka ce za ka tafi ya ce ka zauna ka ce sai ka tafi ka samu matsala shi yasa Allah ya ce fa idza sta'azanuka li ba'd sha'anihim fa azan liman shi'ta minhu ka izini ga wanda ka ga dama sai ya ce wastaghfir lahum ka neman masu gafaran Allah inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jinƙe ne to da ya dora su kan wannan ladabin cewa in ana zaune ma a majalisi ko ana wani aiki tafiya ma mutum ya bar wajen bai yiwa dole sai ya nemi izinin manzon Allah kafin ya tafi kuma inda zai ce ka zauna ko kana da uzuri dole ka haƙura kai wa annabi biyayya to wajen kira sai Allah ya sake dawa ya ce la ta za'alu du'a'ar rasul bainakum kar ku sanya kiran manzon Allah tsakanin ku ka du'a'i ba'dukum ba'ada kamar yadda sashen kuke kiran sashi sai ya ce kad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza Allah ya san wa'inda in ana zaune suke zarewa su fita ba tare da annabi ya sani ba sai Allah ya ce to fal yahzaril ladina yukhalifuna an amrihi wanda suke saba umarnin manzon Allah su ji tsoro an tusibahum fitnatu saboda wata fitina za ta iya samun su aw yusibahum azabun alim ko azaba mai radadi ya shafe su to haka da mu ga Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul hujurati ya faɗa bayan mun yi magana cewa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kakku ku daga muryar ku sama da muryar manzon Allah sannan wala tajharu lahu bil qawli kada sashin ku dinga kiran sashi yana bayyanar da zance ka jahari ba'dukum li ba'din an tahabata a'malukum wa antum la tash'urun saboda aikin ku sai lalace alhali ba ku sani ba kun ga bai ce an tahabata an yi bita a'malakum ba sai zama an yuhbita wa fa'iluhu huwa a'a daga murya gaban manzon Allah ko yi masa kira irin gama gari ba wai aikin bane za a lalata a'a shi kankin kanshi aikin ne zai lalata shi yasa ya zama an ta habata a amalu sai zama shine fa'ilu. Allah sai ce innal ladina yaqudduna aswatahum wanda suke kasa kasa da muryarsu suke tausasa ta inda rasulullahi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah sai ce ula'ika allazina imtahana Allah qulubahum littaqwa wa'annan sune wa'anda Allah ijar rabu zukatansu akwai tsoron Allah a ciki lahum maghfiratun wa ajrun azim suna da gafara da lada mai girma lokacin da wasu suka zo daga ƙauye gidan annabi kowace mace da ɓangarenta suka kasa gane wani ɓangare annabi yake sai suka ce to su wa'annan su yi nan wa'annan su yi nan duk a ruɗe gidan da kira ana fiya muhammad duk inda annabi yake in ya ji kira zai zo da suka zo suna ma annabi wannan kiran Allah sai ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati wanda suka zo suna maka wannan kiran ta bayan gidanka Allah yake aktsaruhum la yaqiluna mafi yawancin su ba su da hankali walau annahum sabaru da ake ka sun yi hakuri hatta ta khuruja ilayhim har sai ka fito kuma ka a tura a ta turawa a ce ana sallama kasan wani yanzu da ya zo da bukata na farko bai faɗa maka zai zo ba bai san wani yanayi kake ciki ba ba ruwan shi da ya zo kuma zai ta aikawa ne da Allah a je a faɗa masa ina sallama shi yasa zamu ga a suratul nur abinda Allah ya kawo kenan la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha shi yasa Allah ya ce wa in qila farji'u da za ka zo wajena ban san da zuwanka ba ka tura ka ce ana sallama ɗaya biyu uku in turo in ce maka ina da uzuri ba zan iya fitowa ba ka yi haƙuri to a lokacin tafiya ya kamata ka yi ba zage-zage za ka yi kuma za ka ga mutanen mu haka suke ba sa yin uzuri wani bai san me kake ba wani hali kake ciki zai zo kawai ce yana neman ka in baka fito ba kuma abu ya zama bala'i haka suke hatta ta kuru da ilayhim la kana khairan har sai sun fito da ya kusa su alheri amma tunda ba su sani ne Allah sai rufe ayan da wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin tsaye wa qala amru bin as amru ɗan as yace wa ma kana ahadun babu wani mutum a ahabba ilayya wanda ya fi soyuwa gare ni min rasulillahi sallallahu akan manzon Allah wala a Jalla babu mafi girma fi aini a idona minhu akan annabi wama kuntu atiqu an amla a aini minhu ba na iya kallon annabi in zara masa ido ina kallon sa ƙuru kallon da ko tsiftawa ba na yi ijilalan lahu saboda girmamawa kamar manzon Allah yace walau su iltu da za a tambaye ni an asifahu in siffanta annabi in faɗi ɗari bisa ɗari yadda yake ma a tafku ba zan iya ba ne an nilam akwai am la'u aini min domin tun da nake saboda kwarjinin da manzon Allah yake mu ban taɓa kurawa annabi ido ba ne masa wannan ganin na ainihin wato kwakwaf irin mai bahaushe yake cewa ganin ƙulla ban taɓa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin wannan ganin ba Allah ka ji ɗan alfazazi da yake faɗa yake cewa lahu khuluqun azbun wa birrun wa wuslatun wa sabrun ala jahalil jahuli wa muhlatun wa wajhun kama la'at min al-badr jumlatun بهي مهيب لم تعاينه min من الناس إلا شفع الرؤوب والهدوء Sallallahu alaihi wa sallam. ya ce lahu kulkun annabi yana da ɗabi'u abun masu daɗi wa birnin ga kyautatawa wasu latun ga kuma sadar da zumunci wa sabarun ga haƙurin da annabi yake da shi ala jihar jahuri akan jahilcin mai wauta wa muhulatin sannan ga kuma cinkiri yadda ba da kayi wa annabi abu mara kyau ba yanzu zai mayar maka da ɗaukar mataki da hukunci a kanka ya ce a'a wajihun sannan annabi gashi da fuska kama la kamar ta bayyana jumlatun gabaki ɗayanta ta minal daga wata sai ce bahilu annabi mai kwarjin mai mai wato mai yawan kyau ne sannan mahibin manzon Allah mai kwarjini ne lam tu'ayiruhu muqlatun bayin ido bata taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam minan nasi na mutane illa shafaha ar-ru'b wal Baki sai tsoro da kuma so ya ainihin wato lilbe ainihin wato mutum wannan ya zo cikin littafin al'imamu muslim walamma zara abu safiyan ibnatahu lokacin da abu safiyan ziyarci yarsa ummu habiba fil madina a madina wadakala alaiha baitaha ya shiga gidanta zahaba sai ya tafi liyajlisa ala firashi rasulillahi dan ya zauna akan shimfidar manzon Allah fatawar sai ta tattare shimfidan. faƙali ya ce ya bunayyatu ya ƴata ma a dari a rabibti bi anil firashi ban sani ba yanzu kina kyamar shimfiɗar da mijinki yake zaunawa in zauna aure gibti bihi anni faƙali ta ce cewa kowa firasa rasulullahi an shimfidar manzan Allah ce wa na mushrikun najisun kai mushriki ne a lokacin najasa ne bai musulunta ba falan uhibba da haka ba zan taba so an ta jilisa ala farashi ba ka zauna inda manzon Allah yake zama ba zai taɓa yi ba ba zai taɓa yi ba wa min shiddatil hirs yana daga cikin tsananin kwaɗayi ala ikramihi hirsus sahaba kwaɗayin sahabbai ala ikramihi akan girmama annabi wa tajannubi iza'ihi da kuma nisantar cutar da annabi sallallahu alaihi wa sallama قول أنس بن مالك مغانا أنا أم مالك ليكيس إن أبواب النبي للي قوفه من ذر ألا كانت تقرأ بالأضافير تاكسا أنا أينهما تقوم أساسا da ainihin wato a zafi in an zo ci ƙura'u a zafi koyaushe mutum yana iya zuwa ƙwanƙwanƙwanƙwan ya sa hannunsa ya ƙwanƙwasa gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sallama ولما نزل قول الله تعالى لو كسند فإن الله إسوكا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون قال ابن الزبير ابن الزبير يتي فما كان عمر عمر بكسن ما يسمع النبي يلا جيد من زن الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحياة bayan wannan aya hatta yastafhimahu har sai da fahimtar da shi wa kana sabit bin qais sabit bin qais ya kasance jauhari sauti mutum ne da Allah ya bashi babban halitta ne yarfa'u sautahu inda annabi sallallahu alaihi wasallama sautin sai yana dagawa wajen manzon Allah kun san akwai halitta ko a mata da ɗabi'ar su muryar su sirara ce akwai wanda zaka ga sukan fita daga ka'ida wata in sai sallama ta shigo gidanka sai ka ɗauka Muhammadu awwal ne sai ka duba sai ka ga ashe mace ce take sallama fajalasa fi baitihi munakkisar ra'asa ya zauna a gidansa ikifar da kansa yana ta kuka yara annahu min ahalin nari bi sababi zalika yana ganin cewa shi faɗan wutan ne don Allah ya ce innal ladina wato anta habata a'malikum wa antum ta tashurun hatta basharahu an-nabi bil har sai da annabi ya masa bishara da aljanna aka ce a kai baka da laifi kai na ka halitta ne kawai wannan shine ana nuna min cewa lokaci yayi na mai ƙoƙari. a mu tsaya nan a yanzu akwai karatu da nake so in yi mai taken sako zuwa ga surikar shehu ibrahim mun zo kan wata gaba cikin alhadiyatul hadiya wacce take da alaka da hadisai guda biyu hadisi na farko yana cikin muslim hadisin inna abi wa abaka fil nari sanan hadisi na biyu ista'azantu rabbi shi ma yana cikin muslim an azura kabra ummi falam ya azalli bai mun izini ba da haka waɗannan suna cikin matsaloli manya-manya da 'yan uwa wasu suka mayar da shi ya zama kamar aƙida ne ta 'yan izala cewa sun ce iyayen annabi na wuta su kuma kaman aƙida ne nasu su kuma ba su yadda ba iyayen annabi sallallahu alaihi wa sallama ɗan aljanna ne ku yi haƙuri akwai bahasin da nake yi ban kai karshe ba akan matsalan nan ina so mu ɗauki mataki biyu zuwa gobe idan na abin da na yi to yi ba mamaki a goben na ga mun fitar da sanarwa cewa akwai muhadara a goben in fara yin ta ɗaya kuma zan sanar cewa in na ta ɗaya mutum ya daure ya saurari ta biyu interview sannan in na yi a nan na gama zan yi summarizing in tafi shafin sarki zaki in sake tattauna matsala akan ita ma wannan matsalar muna so mu kai ta makabartar tarihi mu binne ta ya zamanto mutum babu wani abu da zai kama mutanen nan ba mun sufai ba ne amma ku bari sai mun zo kan maganar za ku ji tsabara rashin adalci da suke mana kullum sai su ta yadawa mun ci annabi dan wuta ne akwai kuma malaman da suke ganin girman su suna girmama su suna cikin wanda suka faɗi cewa a halin fatara kunna a wannan lokacin waɗanda addinin annabi Ibrahim ya riska ba halin fatara ne a cikin sa fa Imam an-Nawawi in mun zo insha Allah mutane za ku ji kuma za ku ji suna cewa ahli sunna bangare biyu ne su a wannan su akwai asha'ira akwai maturidiyya to maturidiyan da suka yarda ahlus sunna ne ku jira mu ku ji sai mun zo tattauna wannan matsalan za ku ji menene matsayin maturidiyya akan duk wani mutum da Allah bai aiko masa manzo ba su a gurin sai inda Allah ya baka hankali ko bai aiko maka manzo ba ka mutu akan ba daidai ba aka bi lahira sai ka shiga wuta wale maturidiyya kuma tare da haka suke ta kiran maturidiyya suna cewa ahadin sunna ne kuma suke masu uzuri amma insha Allah a yi hakuri a bari sai an dokan karatun mutane za su ji bayani daki daki da izinin Allah wa bi hada qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh